ولم يبق إلا أن نذكر شيئا مما ذكره الشارح رحمه الله سبحانه وتعالى الإمام النووي ذلك أنه فصل بعض الشيء بالنسبة لما يحتويه هذا الحديث من الأحكام فقال في شرحه وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتهريم أولى وهذا التهريم في حق دار الأزواج والسادة معنى هذا التحريم الذي ذكر ذكر في الحديث في غير حق الأزواج والسادة معنى بين الإنسان ومرأته وبين المرأة وزوجها لا مانع ليس هناك تحريم في أن تزر إلى جسمه في جميع في جميع أجزاء جسمه وكذلك هو إلا ما حصل فيه الخلاف ذلك ما سنذكره yace wannan hadisi ya kunshi bai halatta mutum ya kalli al'auran namiji ya kalli al'auran namiji kuma ta kalli al'auran mace haka kuma bin babin aula namiji ya kalli al'auran mace ko mace kalli al'auran namiji sai ce wannan haramci da aka faɗa cikin hadisi kai ban da tsakanin ma'aurata guda biyu mace da mijinta ko namiji da matarsa ko kuma mutum da ta ko koyon gasta amma zaujani yace amma ma'aurata guda biyu fali wahidin فلكل an منهما ila إلى sahibihi jami'iha illa al-fard إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا إتنا نمجري يكلم بكما تسر دبا كي لا آه، تندق الفجر كانت حتى في الكفر حتى إتما يا حلوك يصلي جي إنسا دبا كي لا آه، إتنا سوينا يتنقل إلى فرجي إتنا انقع ما لم يكن كاري دونا إلوي وإنك تسي مطروحي لكل واحد منهما النظر إلى فرد صاحبه من غير حاجة وليس بحرام suka ce mutum zai iya kallon al'auran matarsa ita ma za ta kalli al'aurarsa sai suka ce akwai makaruhi ne amma ba haramun bane وحديث إذا جاء أحدكم فلا ينظر إلى إلى فرجها فإنه يدرك الأمى حديث من موجود بايع سبب مكوكا بايع سبب قومية على الشر. والثاني أنه حرام عليهما والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرج أشد كراهة وتعريما وأما السيد ما أمته فإن كان يملك وضعها إلى آخر ما قال ثم بعد ذلك قال وأما نظر الرجل إلى محارمه ثم mutum زي يتكلم iya إرثا muharramansa yarsa uwarsa ya kumbansa ya fi duk waɗannan da suke muharramansa ya zai iya kallon jikinsu ko bai zai iya kallo ba in ya halatta ina aka ba su izini وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهما إليه فالصحيح أنه يباه فيما فوق السرة وذات الركبة إيش هذا من تبقى كده أن آه، حلت أما لك سيد يتزوع السماء هذا كما لك قلوة تجوع كسا يا حلت ككلا يا حلت إتماد إنت كنت جنبابك كومي من قامت وقيل لا يفل الا ما يظهر في حاله الخدمه والتصرف والله اعلم وانت في اعلى لهالته كلمه التيبيا جوا سنه ما وفقوا ارث فوق جيه تفوق مهرم سبا كان جاي ابن دي في حاله يغني باب كومي شينه ان كان اي سي اكيد ني كو هانيا ريت كاي كاو ان دي يبينا كمان هانيا ايتا ده ان دي كفافنتا دكتا واي سبغري ده يكي لله ني تبينا ان كان اي سي بس باب كومي ya zama larura ce eh. wa amma dabtul aura ita to kana menene haddin al'aura na farkin azali فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة yace al'aura tsakanin namiji da namiji daga cibiyar ka zuwa sama haka kuma ma'ana daga cibiyar ka zuwa gwiwan ka al'aura ne ba za a gani ba muhallaza kenan amma daga cibiyar mutum zuwa sama daga gwiwa zuwa kasa suka ce babu komai wa kadhalika al-mar'atu ma al-mar'a haka kuma tsakanin mace da mace daga cibinta ne sauran jikin za ta iya ba. وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحابنا أصابها ليست بالأورى والثاني هما أورى والثالث السرة أورة هما الركبة وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها yace mutum haramun ne ya kalli mace ajnabiya haramun ne ya kalli dukkan jikinta al'aura ne kare kalla wa kazalika yahrumu alaiha an-nazaru ila kulli shay'in min badanihi sawa'an kana nazaruhu wa nazaruha bi shawatin am ghayb am bi ghairi shahawa sawa'an bi shahawa ne ce zai kalle ta ko ta kalle shi ko babu shahawa wa qala ba'du ashabina la yahrumu nazaruha ila wajhi ar-rajul bi ghayri shahawatin wa laysa hadha al-qawlu bi shay'in wa la farqa aidan bayna بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين في باب من تسألي أكو بيوة وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمر إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشاوة أم لا باب جواز الاتصال عريانا في الخلوة باب اللي يدونك بيان na ya halatta mutum in ya kadai ta shi kadai a ban daki ko a daki ko ina ne in zai wanka ya halatta ya yi tsirara ya wanka dan shi kadai ne to amma akwai ladabi ana tun zaka shiga kai addu'a da zai hana aljanu ko shaytanu ganin ka to za mu ga fikihun da ya kawo kenan yace babu jawazil irtisali umyanan fil khalwa babin da ke bayanin halatti mutum yayi wanka tsirara in ya kaɗaita fikhun da ya kawo ke to za ga hujjarsa yana da hujja ko ba shi da hujja sai ce wa haddathana Muhammad ibn Rafi'in قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا منها يتيغا من منزع الله يبا muka jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abu sai kawo hadisai ya ambato hadisai a cikin wayannan hadisan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض إذا بنو إسرائيل دا سنة وانكا سرارا وانا كلهم سرعيكم قوة بابكم أوجهت لوكتا وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ده يعني خصوص kowa tsirara ake wanka a hadu babu a hadu wurin wanka kowa tsirara yana wannan na kallon al'aura wannan wannan na kallon al'aura wannan to shi annabi Musa ya zo da wani salo shi ba ya yarda da haka sai ya shi kadai wanke da yayi wanka da suka ga yana yin haka sai suka tume shi suka ce abin da yasa yake koya jikin shi zai wanka ya je shi kadai akwai wata cuta tare da shi mare yana da ciwo yana cutar kumburin mare فقالوا سيسكتي والله ما يمنع موسى أن يستسيل معنا إلا أنه آدر والآدر هو مرض في آه، الأنثيين يعني. قال فذهب مرة يغتسل to da Allah madaukin sarki yake so ya bayyana musu cewa ya suke annabi Musa lafiyar sa kalau wata rana annabi Musa ya je ya kebe yana wanka sai su da rigar sa tufarsa ya dora kan dutse fa wada'a saudahu ala hajari fa farra al-hajaru bi saudihi sai dutse ya gudu da tufarsa yana wanka sai ga dutse na tafiya yana tafiya da dutse da tufarsa karama ta annabi Musa mu'jiza qala fa jama'a musa bi isrihi yaqulu qawbi hajar sai annabi musa yana bin dutse yana cewa ya dutse tufata ya dutse tufata sau hajar hatta nazarat banu isra'ila ila sau'ati musa har banu isra'ila suka ga sarki suka ga al'aura annabi musa cewa lafiya sa kalau ba ba cutar yake boyewa ba qalu suka ce wallahi ma bi musa min ba'as suka ce wallahi musa wata babu wata cuta tare da shi فقام الحجر حتى نظر إليه فيدوك جفاء أنا كله قال فأخذ صبره سأنا مفايد كتفة سيسا فطفت بالحجر ضربا سأنا مفايدون كما تنفذها سيد كتفة الناس سيدك يبجي دوسا يبجي دوسا يبجي دوسا هر أخذ علاما دوكا أكان دوسا يا يا يا يا يا علامة قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة يتي والله أقوي ألاما دوكا أكن دوسا قلاشي لقوم الأبقل بعض موسى بالحجر دوكا لموسى ما أدوسا yace ya halatta mutum ya wanka in ya kadai ta shi kadai tsirara sai ka wannan kisan annabi Musa to ina mahallin shahid shin kissan annabi Musa shari'ar annabi Musa zamanin sa zai zama shari'a lana hal shar'u man qablana shar'un lana sai yaya eh, aka kafa hujja da wannan eh ke batu wanda mai ya yi wanka tsirara ya ke bance wanka tsirara ai fikihun babin kenan to hujjan da ya kawo mu shari'ar mu <coughs> za mu kafa hujja ne da maganar manzon Allah ko kisa annabi Musa to ya aka wannan hadisin ya zama hujja akan wannan matsala ah saboda tun ne ya bada labarin ya yi ya tabbatar ke mahallin shahid kenan ku eh eh eh, eh? eh mutum ya kaɗai ta shi kadai in cikin ban ake ya kulle shi kadai eh, in kashi ban ake kulle da jallabiya da rigar suke wanka babu i'tina'i da hizbil aura babin da ke bayanin a kula da kiyaye al'aura ba bai dace mutum da'ima ya rinka bar ana ganin al'aura su ko yana sakaci cikin al'aura, sai aka ce mutum ya kiyaye باب الاجتماع بحمد الاورا يتي باب انك بياني مثل يقول لك يا ايها الاورا فكر اللي يكاوك نظام ذا دليل اللي يكاو يسلوهما محل الشاهد او يحتاج الى تحوائه الى بيان قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم ومحمد بن حاتم ابن ميمون جميعا ام محمد بن بكر قال أخبرنا جريج وهو السند قال وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يا جابر بن عبد الله ينا yana fadar lamma buriyatil ka'abatu da aka zo ana ginin ka'aba ko da aka zo za a gina ka'aba ko za a jaddada ginin ka'aba ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ne ijara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi aikin gayya da sayyidina Abbas suna ɗauko duwa su فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحج من الحجارة سيدنا عباس sai kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tausaya mun sai ce ka dauki kwarjallen ka ko tufa kuma ya kinka ka dora akan kafada ka mai daraja saboda za ka dora dutse in ba haka ba sai in duk sa'an ka dauki dutse sai ka dora kan jiki fatan jiki ka kenan in ka dauki wannan kamar ya ya rauka kenan kamar gamma kenan ko fada fafa'ala sai manzo Allah ya ɗauki farjallansa ya ɗora a kan kafaɗarsa, to in mutum ya dauko ya ɗora a kan kafada in ya miki sai al'aura ta bayyana sai manzo Allah ya faɗi yana ɗorawa kafin ya miki a ga al'aura sai ya faɗi fa hakka al-ardi sai ya faɗi a kasa wa tamhat aynahu ila as-sama'i sai idanun manzo Allah suka daga ya daga idanunsa yana kallon sama ثم قام فقال إزاري إزاري وشد عليه إزاره فما يتاجنا في وقرد لنا كما يفينا فأكأوك أكأورا قال ابن رافع في مواتي على رقبتك ولم يقل على آتقك رواية ابن رافع يتي أويا الكابيتي أكن كفدر to shi ne malamai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye sun yana karami hajja girma ba a zakara yake shi ba duk al'amari na jahiliya manzon Allah bai yi ba to ila zalika ashara al-fazani ibnu yaqul kun da qawlihi mahutun bi hizbillah fi mahutun bi hizbillah fi kulli hadatin fa fi hal ilad wa fi hal nashad yace Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyayewarsa a cikin halin iblis baki daya a lokacin da aka haife shi dan bai jirgire shi ba a lokacin da ya girma Allah ya kiyaye shi da ya taso yana tashi Allah ya kiyaye shi da ya girma kuma Allah ya ce wallahu ya asimuka minan mun gane ko قال وحدثنا ابو بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهما الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه عباس بطل فكير يا ابن أخي سيتي يا سيدا أخوانا lahu qararta izaraka faj'altahu ala mankibika duna al-hijara ina ma da ka kwanci farjallen ka tsora kan kafadar ka saboda kada ka tsora rufe akan jikin ka sallallahu alaihi wa sallam kana fa hallahu yake sai kwanci faj'alahu ala mankibihi sai sa yadda aka fada masa fa sakata marshiyan alaihi kana fa ma ba'da zalika al-yawm wa sallam وفي هذا الحديث بيان بعض ما اكرم الله سبحانه وتعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا محميا في صغره عن القبائل واخلاق الجاهليه. اتينا اتينا ابن الله كرم الله صلى الله عليه وسلم هذا هو كثير بيت الكرم الله كارثي بدون ابن الاشياء هذا هو دول ابن ما بنتي الجاهليه. وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان وجاء في رواية في الصحيحين أن الملك أتيت وطن هذا وتباتي صحيح البخاري لمسلم في كتاب أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره والله أعلم أكثر يقول ملائكة ليسوا كويتا ورحمة الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن سهل بن حنيف عن المسور بن مكرمه قال aqbaltu bi hajarin ahmiluhu thaqil na ɗauko dutse mai nauyi wa alayya izarun khafifu ina kuma daure da kwarjalle mara nauyi fa'fan halla izari sai kwarjalle yace sai kwarjalle na ya warware wa ma'i hajaru ina tare da dutsen lam asfati an qada'ahu hatta balagtu bihi ila mawdi yace da ya haka da ya ɗauko kwarjan da ya rasa ya ɗauko dutse yana tafiya sai kasa bai iya ajiya da ya ya rasa al'aura sa sai dai kayin da zai ajiye a dutse wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irji ila thawbika fa qum wa la tamshu urata yace ka kuma ka dauki zanin ka ka daura sai ka kwarjan da ka daura kada ku tafiya sarara mahallu shahidi babu tasattur indal bawl babin da yake bayanin cewa ana so mutum ya suturci kansa in zai fitsari kan ka tsuna kana fitsari mutane na wucewa bakin titi kai kana kallon cikin gota kake mutane na wucewa suna kallo ka nemi kariya ko tsauni ko bishiya ko wani kariya abinda zai kare ka kana fitsari kowa zai wuce baya ganin ka ladabin musulunci ala قال حدثنا شيبان بن wa وعبد bin muhammad ibn ابن الاسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال اذكر بودك عبد الله بن جعفر يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه من ذا الله يقول يعني بايل سلطان أكا أبا حوصة فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس زي من ذا الله يمين يعني ومن يمين كيف أدى أبو سرك إيش بظل فدا مقوة وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدث أو حائط نقل يتي أبن من الله يكتر يكايا لشيء زي بطاري سيجي أو صوفي بصوموفي في بطاري فأنا قوة كمشي ولا زبايش وزي نشبا وقعاء آه لمبوزونا جنان قالت ابن أسماء في حديثه يعني حائط حائط نقل باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يزيل الرمية وبيان نصه وأن الغسل يجب بالجماع مسألة أنا وكليك وأنا باب باب البيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يجب الغسل يجب فرق مسلمتي kawai dan mutum ya sadu da matarsa bai fita da mani ba ba ta fita da mani ba wanka bai wajaba ba illa an yanzu almani ko an yanzu almaniya sai dai ya fitar da mani sai suka sabi duk suka fitar da mani wanka ya kama in shi ya fitar da mani ta bata fitar wanka ya kama shi ya da fitar wanka ya kama ta in duka su fitar babu wanka a farkon musulunci haka hukuncin yake wa da bayanin cewa an shafe wannan hukunci wa annal ghusla yajibu bil jima'i sai al'amari ya tabbata cewa wanka na wajaba ne idan mutum ya sadu da matarsa ba nan lai sai in zane ba wanka ya ya dan gane da bayanin wanka wancan karatu suka da muka yi wani sami na yake malam ka ce in mutum ya bude famfo ko ya shiga biyan gama jikin shi wanka ya yi to ina maganan kurkure baki da shaita ruwa ba ba na ke hukunci eh? in za a wala kenan to ma wani wani wani wani duka fa in ba ko kore baki ba fa eh? yayi zama da ba ko kore baki ba na malikiya imamu abu hanifa da imamu ahmad bin hanbalin su ne suka ce kurkura baki da shekarwa wajibi na cikin wani har alwala amma imamu wani imamu garin hijira al-akwai da imamu shafi'i ko cikin alwala ko kuwa baki da shekarwa ne min suna wani ko min mukbara da wani suna suna kifar nan alwala suna kifar nan wanka a inno ne a kan akan nan ya yi ko bai ba malamai hudu ne imamu abu hanifa da imamu ahmad suka ce sai an kurkure baki da shekaruwa farillai da wajibai ne a cikin alwala a cikin wanka imamu ahmad da imamu shafi'i suka ce a ko ku raba shi da shekaru a cikin wanka a cikin alama yadda a cikin alama ma cikin littafin ma ce ta dafa maliki ya ce sunan al-wudu'i nana cikin sunan al-wudu'i ta min fara'id al-wudu'i ba ka bane ko ya ci fara'id al-wudu'i ko ku raba shi da shekaru ya cikin ne to akan haka in mutum ya zuba ma cikin shi bai ko ba saboda kowa yana nazari ne wanda suka ce wajibi ne a kurkure baki a shekaruwa ruwa sai suka ce baki da hanci suna cin jike da suke fili bayyane wanda suka ce a'a suka ce ai baki yana cin abin da ke boye abin da ke boye kuma ba wajibi bane sai abin da ke bayyane mun gane ko in ka ɗauki kan cewa wajibi ne to sai kai in ka ɗauki cewa imam malik da imam shafi sun ce ba wajibi bane sun hane ne in kai baka kurkure baki ba ka yi ko ne ba alwala ka yi ko ba ta yi ba to shan saura wanda yake kunkura baki wajibi ne farilla ne sai kai da kace ba farilla bane kai wanka ba ka kunkura baki ba ko kai alwala ba ka kunkura baki ba sunnoni ne sai ka zo ka yi sallah zai je ka sallah a wanda yake alwala ka ta kuma kai ba eh to ba je ka sallah zai je ka na je ka sallah ka kai saboda ne wanda ya ce kokura ba ke fashi na in maka kokura ba ba da wani wanka ka shakka ne ba mhm. ka tawaye hakkin wani shi yana fahimtar wajibi ne kai baka fahimce shi wajibi bane yana fahimtar wajibi ne kai ma kana fahimtar sunna ba wajibi bane duk ba fahimta bane eh in ka ce yana fahimtar wajibi ne kai kuma baka fahimce shi wajibi ba ka tawaye hakkin wannan na karshe idan kana fahimtar shi wajibi ne kai kuma kana fahimtar sunna akan haka za a yi ya yi ko bai ba saboda a cikin matsalar asimiya cikin fiƙul malikiyar ta ce wa lam yu'azzab ifafu na abubu fi kulli mal khilaf minhu fito to da matsaloli guda biyu da muka tattauna su mu guda biyu ne cewa in mutum ya bar da matarsa ta san matsalin in mutum ya san da matarsa bai fitar da maniyyi ba ma'ana ba fitar da mani ba wanka bai kama ba sai a tashi a je a yi tsarki a yi alwala kawai karshen musulunci hukunci ya tabbata a yi ijimai duk sa'an da mutum ya san da matarsa ba babu zance sai mani ya fito suna saduwa wanka kama mun ga mun fahimci wani matsalar guda biyu to matsala ta farko za mu ga hujjojinta insha Allah قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن زمر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي وائل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال معنى أنكر ولد سيدنا أبو سعيد الخدري خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء yace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin zuwa masallacin Kuba sunna ce manzon Allah ya kasance ranar litinin sai sai je masallacin Kuba ya sallar nafila masallacin manzon Allah zuwa masallacin Kuba ai kowa ta masallacin Kuba ko haka manzon Allah za shi ranar litinin ya sallah ya dawo to sai Abu Sa'id al-Khudri yace na fita tare da manzon Allah za mu masallacin Kuba su ba hatta idza kunna fi bani salim sai da muka kai wata unguwa unguwa su bani salim wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd isban bin malik sai manzo Allah ya tsaya kofar isban bin malik a unguwar su kenan ففرق به سيكرا سياقي أتبان بن فالك لا أتبان كوكو أتبان مباوشني عليك أتبان يا أتبان كوكو to su ba na jin muryar manzon Allah na kira sabara da ya tuhu izarahu sai ya fito kwanjalle ka kuma ya fito na jan kasa a gari ya fito da sauri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saduwa da matan gaske ba ko sallar ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun wa taqu fitnatan alaysa kadhalik mazala ce ya Usman ibn Malik au kuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito sai manzon Allah ya ga mayafinsa na jan kansa ko ko tsor jannansa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jayna ar-rajula sai manzon Allah ce ayya mun gaggauta mun masa gaggawa mun masa gaggawa mun gaggauta masa mana mun ya ji mun hana shi mun hana shi cika abin da yake ya karasa abin da yake yi fa fara isban isban ya ce manzo Allah da gare shi cewa wannan yana saduwa da matarsa ne kuma ga kiyaye ta ya bude gama sai ce mun sai eh? ce mun gaggauta ni masa gaggawa mun gaggauta masa ni masa gaggawa ba mu jira ya gama abin da yake yi ba to da yake shi utuba da da'iman addinin musulunci ya gaba addinin Allah shari'ar Allah ke gaban su bai damu da cewa ayata ya hadu da cikas ko an kafa da gosuru ko mai a'a yana fitowa sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita rajul yajabu an ra'atihi wa lam yumli ma ra alayhi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da labari in mutum aka yi masa gaggawa daga matarsa bai fitar da maniyyi ba ta ki ne take yake hukunci kuma ya sanar da manzan Allah cewa ranar da yake ciki kenan a'a ka san tsaye manzan a'a yana fitowa manzan Allah ce ayya mu masa gaggawa mu masa gaggawa eh? ya يجوز eh jin ya fi kaɗai zai isa a san cewa da rana mutum yana saduwa da matan da ke alamun ne wata yana alamun Thank you. ya sani ta hanyar wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fada ya sani kace ta hanyar wahayi ne shi ba ka da ba ba ka da laifi don ko a lokaci Allah na masa wahayi وما ينطق عن الهوى إن ka إلا وحي كذلك؟ وساعد كما duk inda aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce zancen wahayi zancen manzanci risala a je a dakatar da su tukunna a kwarewa ce rayuwa a da ko ba wai da cikin su ba ba ko ce ne hakimin dangi ya rayu a Makka ya rayu a Madina duk kwarewa a cikin rayuwa yadda suka san an kware a cikin rayuwa kuma kware a cikin rayuwa kuma ga manzanci ga ga ya ya sai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari mutum akai masa gaggawa daga matarsa bai samu ya fitar da maniyyi ba mai ke hukunci kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'u minal ma'i إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما أداه وحصول الحكم حصر كما قالت أي روى كان وجبني daga ruwan maniyyi sun an fitar da maniyyi إنما الماء والماء أي روان وان كان وجب عليه daga fitar da ruwan mani da sai zama a wannan lokacin farkon musulunci bisa da mutum ba da matarsa in ba a fitar da mani ba ba mu wanka sai a je a yi tsarki sai a yi alala قال حدثنا هارون بن سعيد الايمن قال حدثنا ابن واحد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء صلى الله عليه وسلم an محل mahallin shahid kenan ku farko أن babu bayani anna jima'a kana fi awal islam la yajibu الرجل يقبل عن امرأته ولم يمر ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء محل الشاهد كده قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا المؤتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا أبو العلاء ابن الشقير ابن الشقير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصف حديثه بعضه بعضه بعضا في حديث من ذا الله ولنا شاك وني من ذا الله زي كاو حكمتي لحديثي من كاو حديثي حكمتي يشاك وني كنتي كما ينصف القرآن بعضه بعضا كما يندى القرآن وتآية في شاك وتآية في حكمتي وتآية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وهو السند قال وحدثنا محمد بن مصطفى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyiduna abu sayyidin al-khudri Allah ya kara masa yadda yake muharra yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ana rajulin min al anfar yace manzo Allah ya shige ma wani mutum cikin mutanen Madina ya shige ya wuce fa arsala ilai sai aika yace a kira shi fa kharaja wa ra'suhu wa sai mutumin ya fito ruwa na diga daga kansa alaman cewa yayi gaggawa har ya zuwa ruwa a kansa kenan wa da manzo Allah ya gaishe sai ke la'allana a ajannaka da manzo Allah ya gaishe ce hala mu yi ma gaggawa hala mun gaggauta maka ba ba mu barka ka gama abin da kake eh, haka eh? daga eh? wanka Eh, la'allana a ajiyar naka watakila ko mai ma gaggawa mun gaggauta mai ma gaggawa eh eh to manzo Allah ya ga kai manzo Allah ba ta yace manzo Allah yana saduwa da matarsa bane kuma manzo Allah ba ya dangana saduwa da matarsa bane ya ga alama ruwa na tsiga daga kansa ne ma'ana daga dukkan halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma'ana in mutum ya sadu da matarsa kusa kusa yanzu yanzu yana gama ma'ana akwai alamomi da za a yi ganewa wani kaza kaza kaza kaza ba kuma alamomi wadanne ne alamomin eh? wanka yana daga cikin ha a oke manzo Allah masani ne daga fannoni daga dama ba lalle ne musan abin da ya sani an samu jawabi ko samu jawabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya fi karfi shine abin da duk manzon Allah ya faɗa in ga ya sallake hankali ko fara cikin da ke wahayi shikenan kuma haka ya samu masa hujja saboda ya sallake hankalinka ba lalle ne sallake hankalin manzon Allah ba sallallahu alaihi saboda hankalinka da naki ba ɗaya bane alaika kazalik da manzon Allah ce la'allana ajalnaka wala wala Allah mai ma gaggawa mun gaggawa kuma yana gaggawa kana na'am sai ce eh haka ne ma'ana an gaggauta min kenan ko na'am ya rasulullahi kana sai manzo Allah ce idza uqjilta aw uqhatta sai manzo Allah ce to in aka yi ma gaggawa ko aka samu qahat ma ya alqahat alqahat adamu nuzul alma an tumsika as-sama'u alma'a hiya alqahat fari kenan kuma ya fari rashin saukowa shi ba za ce na kai ma gaggawa ko ka kai ma sarki mani ka yar eh, sarki mani ka ka sadda mani ka wa ma'ana akfa eh, fala gusla alayka wa alayka alwudu idan aka yi ma gaggawa ka gama baka sadda mani ba ta su, ba zaka yi wanka ba alwala kawai za ka yi ma'ana dalili ne cewa an ga kanfi na daga ruwa din nan yana jin sallama ko yana jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ruwa ya zuba shi kenan ya fito da sai mun gane ko wa qala bil bashari idza ujita aw uqtifa قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة وحول السند قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي عن أبي بن كعب قال عن كربو سيدنا أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصيب من المرأة ثم يقتل وبعد يا يتم ما يمضى الله شيء ما تم ما يمضى الله صلى الله عليه وسلم دم جني دم كي يصادد ما كرسا فأنا يقتل يدي يتسد ما نيبا يريد ما نيبا يتسد ما نيبا فقال سيد الله شيء يقتل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي زي ما قال لك ايكا وذاك وانت ني ابين دي سامي ديكينكا ندى كفارة جمعة تر فأنا سيكا الولاء كي صلى بعدك يوم كابك محل الشاهد كينا مكوك تو أكام فأر زالنا صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصاب ما أصاب من المرأة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أكفي سيأتي يغسل ما أصابه من المرأة وأنت أبن دا يتبجتين شد دجيش فرج ما تبشي لإسلام الإسلام ايه ايه فرق مغنى كتير دليل على نجابة وحكومة فرج المرأة وفيها خلاف معروف suka ce da aka ce ya wanke abin da ya sami jikin shi daga dankin farajin mace ɗin nan sai suka ce to wannan na nuna cewa danshin da ke cikin farajin mace na jasa sai malamai suka ce a'a ba lalle bane to da yawa za a ce ka wanke abu ba lalle sai ya zama najasa ba majina ko ya wata ba za a ce a wanke ba lalle ya zama najasa ba malaman hanabila yana cikin littafin su kamar yadda muka karanta cikin fitu suka ce ba da faradi da mar'a fahiru bankin da ke cikin farajin mace suka ce sarki ne sarki ne ba ba ne sai malamai suka ce abin da yake najasa bin ijma fitsari madini wadini jinin haila jinin biki sai kuma gaɗi mun gaɗi ku kowa ne zancen kasuwa amai malamai sun tattauna sai in ya zama kaza sai ya zama kaza babu najasati kusan ba wanda ya tattauna su ya darasa su sosai kamar ibn hazm min al-andalus cikin littafi abin da aka yi ijma'i kenan cewa da littafin ayyuka mazini wadi jinin haila jinin biki jinin hawa. ko kuma gaɗi har manni ne ko ya yi yadda aka tattauna zan je mafi inganci ba na kasa ba to sauran abubuwan da ke cewa ba da sai ke dama wani gaishe ne wajen in aka ce na kasa ne wannan gaishi da ke cikin farashin to ma'ana da'iman in za ta yi in za ta yi sallah sai ta yi da ke in ta sa wando sai ta cire ta ke don dina tana tafiya wando zai kaza ne kaza ne kaza akan haka sai malamai suka ce wannan yanayin da ke sifar da mai tsarki don shi da ke shi mai tsarki ne ba na jika ba a kan haka in ta sa wanda in ya cike da gumi da ne da ne ya zama da jika za ta yi sallah da jiki za ta yi sallah da wani in ba haka ba in kai tafiya a muka yi da dawo ya yi gumi in an ce da jika ne ma na jika ya saba da jiki amma malaman hanabila suka ce wa rukunar kalar jama'a fahim wa a shi sa ibn kalafi wa lahu an yi yusabbila farjan ra'ayi mun gane ku zance mafi inganci na jasa ne ko fahiri ne fahiri ne sauran abubuwan da zai fito daga cikin mahaifarta ban da jinin haina da jinin miki da jinin cuta da mazi da wahimi ba ta ba ba ijma'i da cewa da ne suka ce kamar yaro kamar magina kamar mene ne kafar ta ce amma na bisa su ba nan ta suka ce ai akwai wata na bisa ma da aka yi afuwa ma'afuwa ma'amu kamar mace mai gina da'iman ya ya rabu na a jikin ta tana rabuwa da karni aka ce ma'afu na an saboda zai mata wahala sai kullum sai wanka ta wanki aka ce wa'anda suke tsarki da hoji kuma ke tsarki da hoji bayan ya tashi wannan yanayin kaddara ya yi tafiya ya je ya wurin ya yi gumi ya wajen yake amma duka shi aka ce ma'afu na an sai ya al'adarsa ya sallah ya dame a shi a wata shi ne sai dacewa da masu afuwa da wannan mun gane ku فيه دليل على نجاسة رطوبة فرد المرأة وفيه خلاف معروف والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال في بالطهارة يهمل الحديث عن الاستهباب وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا والله أعلم مفهوم؟ قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا توبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن المجنون عن عن المجنون يعني بقوله المجنون عن المجنون أبو أيوب عن أبي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يرسل ذكره ويتوضأ نفسه قال وحدثنا زهير بن حرب وعبد بن زهير قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو السند قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين ابن زكوان عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه قال عثمان ابن عفان قال كويس يتي لا تنبئي سيدنا عثمان بن عفان نتي ha ai sai man raja ma ar-rajul imra'atahu wa lam yumni yace ka bani labari in mutum ya faru da matar sa bai fitar da maniyi ba qala usman sai sai na usman yace ya tawabban kama ya tawabba ulil salati wa asil zakarahu yace sai tsarki ya alwala kamar da ke alwala zai sallah qala usman sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أتي القبر alfahari ka ciyo abu ko ka samu abu ko صلى الله عليه وسلم لا Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi قال حدثنا عبد الواحد ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمه عن عروه بن الزبير اخبره عن ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديثي جسمي تذكر الجدم suna karantar da mu cewa farkon musulunci in mutum ya sadu da matarsa bai fitar da inzali ba wanka bai wajaba ba innamal ma'u min al-ma'i mun gane ko sa'annan sai ce babu nasi alma mau min al-ma'i wa rububul bukli bil fiqa'i al-khitanayn yace babin da ke bayanin an shafe hukuncin da yake al-ma'u min al ruwan wanka wanka na wajaba ne saboda fitar da ruwan maniyi ووجوب الغسل بالتقاء الختانين يتي وانكا نا وجبا متكن كاتيا بيسن حدو ina ma na kaciya biyu sun haɗu ya waje ba to shi ai a lokacin da mutum zai faru da matarsa zakarin da zai taɓa wurin kafin ne mahaifa ake shiga ba su da alaka da wajen kaciyarsa mun gane ku amma in aka lizarika هذا الحديث لا نستطيع أن نعمل بظاهره لا بد من التأويل وهل تكلفتانان وجب In ka siya دي suka haɗu wanka ya wajaba tare da cewa malamai sun yi ijma'i da mutum zai dauki kan azzakarinsa ya taba inda wanka kaciyar mace wanka bai kama shi wanka bai kama shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka karbi tana ni wa huwa al-usli sai yake al قائم في محله والختان الثاني المراد به رحم المرأة ذلك قال وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المصري وهو السند قال وحدثناه محمد بن مصنع وابو بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يكي منظر ألا صلى الله عليه وسلم يكي إذا جلس بين شهدها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الحسن وفي حديث مطر وإن لم يمكن قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع مسألة لي قد أبي فسك من قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع يزون سكان فانظروا تقداه ثم شهدها فقد وجب الغسل sai malamai su kari juna ilimin suka ce me ake nufi da cewa ɓangarorin ta guda hudu sai ka ce kafa hannayenta guda biyu da kafafunta guda biyu wanda ce kafafunta da cinyoyinta wanda ce kafafunta da bangare na dama da hagu na farajinta wanda ce a'a yanayin farajin bangaren dama da hagu da sama da kafa ya ce nufi da su'ar da al'arba ma'ana kinaya ce na iya sabu da ita ma ma'ana sun majahadaha sun majahadaha ma'ana sun majahadaha eh ah. in ya sadu da ita ya zake ya zake mata kuma ita ce ce kuma jama'a ما بيتان إذا تحدث بيتان اختلف العلماء يتم لبس كارثون علمي في المراد بالشهد الأربعة من أجل الإلغاء جلس بين شعبها الأربعة فقيل هي اليدان والروح ومعنى جهدها العمل فيها والجهد الطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمثل صورة العمل وهو لا قول من قال أكبر ita abin da ake nufi lokacin da yake faruwa da ita halin da yake abin da yake yin nan shine ma'ana jihada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mutum ya samu kai tsakanin in dai san bangarori guda hudu na mace ko hannayenka da kafafunta ko ma'ana iya sadu da ita ma'ana wanka ya wajen وفي رواية وإن لم يجد da بكتاب منين شنو محل الشاهد ma'ana waɗannan hadisai sun shafe hukuncin hadisin farko shi hadisin farko shi wani kasana muhammad bin muhammad malam ya kawo wasu matsaloli masu matukan muhimmanci a nan kuma da ban mamaki ko sai ya ce wa ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisi إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل سيأتي ومعنى الحديث أن إجابة الغسل لا يتوقف على نزول المنين. yake wajabtin waka ba lalle sai an fitar da maniyyi ba bal mata babat al-hasafatu fil farji wajaba al-ghusl ala rajul wal mar'a duk sa'an da aka samu kan azzakarin sa daga inda aka tafiya kan azzakarin sa ya nufi a tufafin sa aka ce wanka ya wajaba a kansa wanka ya wajaba a kansa wa hadha la khilafa fihi al-yawm yace yanzu babu sabani dukkan malamai da mazhabobi sun yadda da haka amma da farko ba aka ce sai in ya fitar da maniyyi wa كان فيه خلاف khilafun li ba'd as-sahaba wa man ba'dahu yake da akwai sahabbai da su har sai na yana kan in sa to amma daga baya aka ce an samu ijma'i cewa kowa ya yi ijma'i cewa in aka sadu da mutum sadu da matarsa ba lallai sai an da mani ba ثم انعقد الاجماع على ما ذكرناه وقد تقدم بيان هذا كان اصحابنا ما sun ومن قيم الحجمة في بضع امرأة أو بضع عمل أو فرد بهيمة أو بضعها وجب الغسل yace da mutum zai dauki zakarinsa ko kan zakarinsa ya saka cikin farajin mace ko bugurinsa ko mai dabba ko mai da menene yake ya wajaba a wanka wanka ya wajaba سواء كان المولد فيه حجا او ميتا مولد فيه حجا او ميتا سواء ما تملأك كتك كان أذكر إذا كفر جنسا ودبر إنسا ودبر أرأيه ما تفتك هو أمسيه وانكايا وجب صغيرا أو كبيرا اعتماتك ودبتي وانكايا وجبا وسواء كان ذلك عن قصد ام عن نسيان لمثل كذب كان سلك وقوف وعمل واقعي وانكا وجبا وسواء كان مختارا او مكرها لتسهر انك كي نزاد انك وقوف في لساك اقعي وانكا وجبا او استدخلت المرأة المكرة وهي نائمة وقلت لها بس في ما تصل بك مصر ازاك نسا تسكى كفر جنسا ازاك نسا بيتاسبا بيتجاسبا بعد اللي صاروا اسي وانكا وجبا مشي وانكا وجبا وسواء انتشر الذكر ام لا وسواء كان مقصورا ام اغلى سواء هو ان ذكر الا aka saka اي masa كاسيا كما ba كاسيا با ba yake wani kaya ويجب الغسل في كل هذه الصور على الفائل والمسؤول به. أتذكر صورة اللي بتقاوتي واجبين وانت أكثر من اكثر إلا إذا كان الفاعل أو تكون به صبيا أو صبيا فإذا يا راني كان كنانا يا رياتي كرما يا روني كرمي يكفر يا رياتي كرما تبايبة الكب يا روني كرمي بزبطة مكي وحدي في كرمي كم با مكلف بني بزاك وانكا وجب أكل أما في ولي سيساكي وانكا وإنه لا يقال وجب لأنه ليس مكلفا ولكن يقال صار ذنوبا كده يا زمان الجنبه فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالغسل يا أنا رواية ولي في تاكي دي والكا فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته إن صلى فترد أي والكا صلى فبت إن ذنب وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل إن دور والكا هل بلغ وأنه كان واجبين أكثر سيئين إن بعد غيرنا تعرف جنبا وإن اغتسل الصبي ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل إن أنا كان كرمي ببلغ با يوان نقبل سيوان كان جنبا فأنا كل سي بلغ وأنا وانت نفرقوا وأنا فرقوا سيفاتي أغتي عاد وانت وانت نفرقوا وأنا قال أصحابنا والاعتبار في الدماء في تدريب الحجفة من صحيح الذكر بالاتفاق. إذا أبن malamai suka يتكي اتفاقي akan shi abinda ake itibari na cewa aljima'i ne kan azzakarin mutum da nutse a cikin farajin mace yake kuma azzakari sahihi ma'ana zakarin mutum kenan dan adam ka da فإذا ha بكمالها من سيد الرسول كفاية فيه ينا نزيل كاف yana nan sai kuma matsala sai sai zakarin mutum to sai aka so in aka wanke zakarin mutum sai su ta kwanta ta saka cikin farajinta wanda ya kama ta ko bai kama ba eh? ya kama ta wani tafi ya kama ta wani tafi amma bai kiri bin wani ya kama ta da ka bani ya kama ko kama ba ya kama ta ba zaka yi bane to sai in aka je aka yi mata yi na roba ta zo tana tuba su faɗa ba jinta wanka kama ko kama ba sai malam ya ce in ya ɗauki tsumma ya ɗaura baki ɗaya ya saka cikin farajin ta wanka ya kama ku bai kama ba sai suka ce in mu in man ba shi da kauri zai ji daɗi kyawar ta zai kashi wanka ya kama eh, in kun man na da yawa ta inda ba zai zakarin ta ba zai tashi ba kyawar zai tashi ba wanka ce wanka bai kama ba don ba zakarin ta ya sa ba umma ya sa wanka ce wanka ya kama to shi ne sai matsalar ta gangaro ta zo yanzu turawa suna yin zakari na mota mace mai yawan sha'awa sai ka je ya tafi shi ta kawo ta saka shi wutar lantarki yana maka fiye da yana mini zai nan zai gaji wanka in ba ta fi da wanka ya kama ko bai kama ba yana da hukunci zina kuma da hukunci zina eh jama'a shi ma ganin saboda akwai mata wa ce, mata sun ka kashi su. akwai wata su take kharija akwai dakila akwai wasa kharija ma'ana wannan da ake yi ma ma'ana wani tsantsani fasama da fadi mace akwai wani abu kamar zan zankon zan da kara shine ake shine ake yi wa kadan shi ake taimakaciya wannan ba su da mutum zai faru da matarsa zaka yi ba ba ba ya saurin shi ne kisanin kenan yasa aka wada aka fassara kisanin da eh, mahaifarsa ke to wannan ya suka uku da mai da mata wani na da girma yana da tsawon ya fito waje to da'iman tana da sha'awa da yawa tana da zarba da yawa in na mijin da ba zai ishe ta ba shi kadai ya zaka zaka ga kai zina kuma in kai abakari na hoba ko ka zo ka saka cikin fi cikin wutan lantarki yana mata ba me ke hukunci wannan ya kama tana da hukuncin zina sa'annan kuma akwai fito man da wasu mutane da yana da yawan shawa da yawa ko ba ta sadai ce ba za ta rasa shi ba shi ma yi da zai zo a yi mace a saka cikin wutar lantarki yana yana yi ima marasa ya saka yana yi shi ma ya ji daɗi ko ya ke ko bai yake ba ya ne ke hukunci kan waɗannan abubuwa guda biyu kada ce baka taba gani ba baka taba ji ba ba ko mai ka taba ji ba ko mai ka taba gani ba ka saka wannan cikin abin da baka taba ji ba ka taba gani ba ko yau muka ce wanka in ka ɗauki zakarin ba ta sa cikin farajin ka ta fitar wanka ya kama ko bai kama ba eh? bai kama ba ya kama bai kama ba me yasa ya kama da yasa bai kama ba haka ce fasfasa to in ta saka hannunta ta fitar fa ko kuma mijin ta saka hannunta ya fitar ba ta fitar da maniyyi ba a ah. eh? ah, hukunci ake so hukunci ake so saboda malaman suke magana suna magana ne jami'an mani'a kuna magana ne abin da zai ba da hukunci har abada mun gane ku sai ce abin da wa ta itibaru fil jima'i bi tajrid al hajj bi tajrid al hajj fa min sahih al bakari bil ittifaq min sahih al bakari bil ittifaq eh ba zancen lalaci ko daidaici ake so ba hukunci shari'a da ya shiga kai kan wannan wanda zai da zai ce ba zai shaurari ka tawon ka ya dace ko bai dace ba masu wasu na fasikanci suna kiyan ka tawon ka ne abin da shari'a hukunci shari'a zai aukar ba zancen ya halatta ko bai halatta ba ake ba. ko rana ki ne kai kanki ko kai ki a'a wanda ta yi haka ko wanda ya haka wanka ya kama ko bai kama ba Eh, eh, zakari ba ce na ka yanke roba ba wannan zakari ne wannan kuma roba ne roba ce aka yi kamar zakari fi bare abin da ke da ake in ta ɗauki hannunka da ba ki farajinta ko rage ke ɗauki hannunka da ba ki farajinta ya fitar wanka ya kamata eh jama'a wanka ya kama ko bai Kuma waɗanda suke aiwatar da waɗannan abubuwa a taurara, su waɗanda suke aiwatar da waɗannan abubuwa ba su a tauraron fakayon kawa halatta ko da halatta ba haramun ne ko ba haramun ne ba su ma ba ne duk da yau da kari na roba da waɗannan tarki a saka yana haifar da wata garbin da ya kuma da miji. duk wanda ya fara gina haka wanda yake maimako saboda ne Allah ba'da a ahwal min ba'd tana son ta kare mutuncin ne namiji ya ba ya ba ta ta ne da ko da ne da ne shine dai sai ko ta wannan shi kuma yana sai kare mutuncin ba shi da mace ko mace da ba za ta ko akwai matasa da ke sun kai akwai matasa da ke sun kai yana son ya addinin sa shi kuma wannan sha'awar ta fi karfin shi kuma baya so ya zina ya dau alwashi ya dau alkawari har sai ya aure shi ba zai taba zina ba kuma abu ya tashi ya fi karfin sa sai ya kai sauran ba